من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan kwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillahi Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a wannan rana a inda za mu tashi a aya ta hamsin da ɗaya anan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نعم wannan aya mai albarka Allah yana magana da Yahudawa da Nasara Yahudawa da Kiristoci waɗanda aka ba su littafi gabanin Alƙur'ani Allah wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yayi bayani afa kullama ja'ahum kitabun musaddiqun lima bayna yadayhim wa qad kanu min qablu walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima bayna yadayhim nabadha fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wataba o mata shayatinu a ɗaya ayan wanda Allah maɗaukakin sarki ce a cikin suratul baqara walamma ja'ahum rasulun min indila musaddikun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi alal alkafirin a wancan aya da take cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki yayi bayani cewa su yahudawa a wannan lokacin su ne ma'abuta littafi su ne waɗanda aka ba su littafi suna da ilimin attaura to su kuma larabawa a lokacin su babu wani littafi da aka tura musu bauta wa gumaka kawai suka sani mutum ya bauta wa gumaka ya bauta ma gunki shine suka sani su yahudawa suna musu dariya suna wofantar da su suna wautar da su suna cewa wawaye ne mushrikai masu bauta gumaka su kuma suna gani su ne wanda aka ba su littafi to sun karanta a cikin littattafansu cewa a tauran cewa akwai annabin ƙarshen zamani da za a aiko kuma zai fito a wannan wuraren wurare masu yawan dabino wurare masu duwatsu duka dai geography na maka aka nuna kasashen larabawa sai larabawa a yahudawa suka yo ƙaura suka yo ƙaura suka dawo suka zauna a ta'if waɗansu suka zauna a madina kamar su banu ƙuraiza banu nadir banu kainuka suka zo duk waɗannan wuraren suka zazzauna saboda suna dakun annabin da zai fito ƙarshen zamanin nan cikinsu ne cikinsu ne domin yawancin annabawan cikinsu suke fitowa to dalilin da yasa suka yi makwabtaka da larabawa kenan suka yi immigrating suka ƙaura, suka so suka zazzauna a waɗannan wuraren to a lokacin suna kallon abin da laraba suke na wauta na bauta ma gumaka mutum ya sassake bishiya ya bauta mata ya sassake dutse ya bauta masa ya mulmula nakiya ko kek ya yi Allah da shi idan yiwa ya kama shi ya cinye ya sha ruwa ya ce nan gaba zai yi wani ina fata an gane to laraban suna kallon su wawaye a lahudawa eh, har suna ce musu ai bari annabinmu ya fito kwanan nan annabin karshen zamani ya fito kwanan nan sai mun haɗu mun yaƙe ku sai mun yaƙi wannan aƙidar taku ta bauta gumaka to a lokacin laraba sun ɗauki yahudawa su ne malamai su ne ahalul kitab so duk abin da ya tasan ma larabawa sai su gudu su zo gun yahudawa su ce to ku ne ma'abuta littafi ku ne aka ba ku ilimi ku ne aka saukar muku da littafi daga Allah ku duba mana kaza da kaza da yake faruwa da mu yayi ke ne sai yahudawa su ba su me su ba su fatawa su ba su fatawa to su yahudawa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshen ya tashi fitowa sai ya fito cikin laraba wanda kullum suna ganin wawaye ne suna ganin su marasa hankali suna ganin su kaskantattu suna a laraba a lokacin suna gani eh, eh, yahuda sune mastoci sune manya sune ahlul kitab suna takama da kansu su ake zuwa neman fatawa sune masu fada su masu fada su kuma suna ganin laraba kaskantattu wawaye dolaye gaulaye masu bauta gumaka basu da dabara basu da hikima to da annabi fiyayyen annabin annabin ƙarshen zamanin da ya tashi fitowa sai ya fito a cikin larabawan kuma to wannan sai ya creating hasada hasada ga wannan annabin kawai yanzu dole kenan su rintsina su bi wannan kabilar kenan ta larabawa kaga kaman su yanzu su an kaskanta su an ɗaukaka me an ɗaukaka laraba sama da su yanzu da su ne masu se su ne masu faɗa aji su ne masu ba da fatawa to yanzu da Allah ya tashi fidda wannan annabin sai ya fidda su cikin waɗancan yanzu dole su sunkuya masa kenan su rika sauraronsa su ne annabi kaza wannan sai hasada ta kama su shi yasa suka kafurce annabin kwata-kwata suka imani da shi suka ibin shi ina fata an gane wannan ko to suna ganin annabi sun san sifofin annabin dama an bayyana musu a cikin littafinsu sun san annabin sun san sifofinsa sun san ɗabi'unsa da halayensa gaba ɗaya sun tabbatar lallai annabin nan da aka bayyana musu a littafinsu shi ne wannan annabi muhammadu da ya fito a cikin larabawa su ne da yanzu za su ƙabirun laraba kenan su a ganin su za su koma first class su da da suke ganin su first class yanzu za su koma me second class kai abun sai ya sa hasada kawai suka ki annabin sai suka rika bin littattafansu suna share sunan annabi da sifofi da sifofi annabi saboda kar a kama su da hujja idan suka kin imani da shi to abin da ya faru da dalilin wannan ayar da zamu fassara yanzu da annabin ya fito a matsayin annabi cikin larabawan sai larabawan ne number one da suka fara fada da shi kuma suka fara kin annabin suka rejectin nashi suna ta'artabu da shi suna ta'artabu da shi sai suka tashi suka je gun yahuda wannan dama sun zaba zuwa me fatawa neman fatawa a wajensu idan wani abu ya taso musu da ya dame su sai suka tashi suka yi gangami suka je gun yahuda wannan suka ce da Allah yahudawan nan su ne ahalul kitabi da Allah ya ba su littafi da Allah ya saukar musu kaza da kaza da kaza da kaza da Allah su duba cikin littattafansu shin wannan mutumin da ya fito yake cewa shi annabi ne shin da gaske ne annabin shin bayaninsa ya zo cikin littattafansu sifofinsa ya zo cikin littattafansu da Allah su duba su faɗa musu gaskiya tsakani da Allah in dama wannan annabin da ya fito yana nan an yi bayanin shi a su cewa shi din ne sun tabbatar shi ne su daina faɗa da shi su miƙa wuya su yi imani da shi su bi shi su gaya musu bisa amana da gaskiya su kuma ko abin da ya zo da shi shine gaskiya ko kuma bauta wa gumakan da suke yi shine gaskiya sai yahudawa don munafurci da cin amana sai suka ce abinda kuke kai na bauta wa gumaka shine daidai abinda wannan mutumin ya zo da shi da waɗanda suke biye da shi su ne a kan ɓata ina fata an gane ko to shine Allah ya saukar da ayan nan a wannan sura Allah ya ce alamtara shin ba kwa gani ilallazina lazina izuwa ga waɗannan yahudawan da utu nasiban minal kitab Allah ya ba su ilimi na attaura ya saukar musu da ilimin attaura ya bayyana musu sifofin manzon Allah sallallahu sallam da sunan shi da komai amma duk da haka da aka zo neman fatawa a wajensu da suka ga annabin ya zo ga shi ƙarara yu'minuna bil jibti maimako su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka koma suna imani da mabauta gumaka suna imani da shedanu suna imani da bokaye wa tagut suka koma imani da duk wani tsari wanda ba manzon Allah bane yazo da shi bayan kuma sun san shi din ne sun karanta sun sani wa yaquluna sai suna fada wa lillazina kafaru suna fada wa kafiran laraba da suka kafurcewa annabi din yayin da suka zo neman fatawa a wajensu su fayyace musu addinin su na bauta wa gumaka shine daidai ko addinin da wannan mutumin ya zo muhammadu ya ƙuluna sai suka faɗa ma waɗannan kafiran larabawa ha'ula'i ai wannan aƙidar da kuke kai ta bauta wa gumaka ahda ita tafi shiriya ita tafi daidai minan lazina amanu sama da waɗanda suka yi imani da wannan muhammadu sama da abinda muhammadu ya zo da shi naku ne sabilan naku ne tafarki madaidaici miƙaƙe wanda ake so eh shi ne ya zo a littattafanmu ku duba yadda suka canja ku duba yadda suka canja to Allah ya ce ula'ika waɗannan yahudawan ba su da wani sakamako a wajen Allah sai dai la'ana da tsine albarka Allah ce to ula'ikan lazina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu albarka saboda ɓoyewa mutane gaskiya da suka yi saboda canja abin da littafinsu ya zo da shi suka maye gurbin shi da wani abu wanda ba shi ba da ƙin imani da manzon Allah da ɓoye sunan manzon Allah da sifofinsa da ya zo a cikin littattafansu duk suka je suka goge suka share da an nemi fatawa a wajensu sai su ce annabin ƙarya ne to Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su ba su da wata rahama ta samun aljanna wa man yal'anillahu Allah ya ce ina tabbatar muku duk wanda na tsine masa albarka to falanta ji da lahu nasira ba ka taɓa sama masa mataimaki ba ka taɓa sama masa mataimaki da zai taimaka masa ya dawo da shi imani wanda Allah ya gama da shi ba ka taɓa shiryar da shi kawai sai dai a rayu da yahuda wannan a haka bisa hattara kawai ka san matsayinka ka san matsayinsu amma duk wanda Allah ɗebe masa albarka ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ko kuma mai taimaka masa ya hana shi shiga wannan wutar da Allah ya tanada masa yace amlahum nasibun minal mulki da a ce waɗannan yahudawan suna da wani ƙarfin mulki to fa'idan layu utunan nasa na da ba za su ba wa mutane daidai da ƙwayan dabino na adalci ba da mutane ba za su ga adalci a hannunsu ba am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ba abinda sa su suka ki yin imani da manzon Allah ɗin nan da zo, face hasada kawai hasada suka nuna yahsuduna an-nasa suna hasada ga manzon Allah sallallahu da mabiyansa alama atahumullahu min fadlihi saboda falalan annabci da manzon shi da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne kawai ya janyo musu wannan hasadar ba a aiko annabin a cikinsu ba me yasa ba a zaɓo annabin ƙarshen zamani eh? ya kamata annabin da aka ce shine fiyayyen annabawa shine ne cikamakin annabawa shine shugaban manzanni magaba ɗaya a ƙarƙashinsu a ƙarƙashinsa ne shine gaba da su shi sama da su ai suna gani ya kamata mai iri waɗannan merit mai iri waɗannan credit ɗin ya zamanto cikinsu ba ya zamanto cikin gidadawan larabawan nan ba to amma Allah ya ce musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya fi sanin inda yake zabo manzansa ba mai zuwa yayi dictating wa Allah Ya ce ga inda ya dace ga inda ya dace Allah ya yaf'alu ma ya sha'u. ko ba haka ba fa'alun lima yuridu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah baka challenging din shi ka tambaye shi me yasa yayi kaza ba a tambayan Allah ko ba za ka zo ka nuna Allah ga inda ya dace kai ka dictating masa yayi ba ba party bane ba kungiya bane na zabe da za a zauna a ce shugabannin party su za su zabo wanda zai zamanto shugaba baka isa kai wa Allah haka ba ina fata an gane ko to hasada ce kawai eh yanzu misali annabinsu da aka turo musu shine annabi Musa ko annabin da aka turo a abun eh, eh, mabiya annabi isa su annabi isa ko to da aka zo da annabin karshen zamanin sai ya fito cikin laraba sai ya zamanto sama da annabi isa ma sama da annabi ma musan ma sai suka zamanto dukkansu suna ƙarƙashin wa annabi muhammadu wannan suka ce yau ba zai yiwu ba gida dawa yau a ce nasu ne sama da namu ba zai yiwu ba wannan hasadan ita ce ta sa kawai suka rejectin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kawai wadda kafirun min ahlil kitabi kun min ba'di imanikum kuffara sai Allah ya ce me hasadan min indi an kusi min ba'di ma humul lahumul haqq ban gaskiya ta bayyana a gare su ina fata an gane to haka al'amari yake Allah ya ce to yanzu don mun bawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun zabo Muhammadu daga cikin larabawa mun bashi falala mun bashi annabci mun bashi manzanci shine abun hasada shine abun tada jijiyan wuya to su tuna mana su yahudawan ai faqad ataina ala ibrahim alkitaba familin annabi ibrahim gaba ɗaya mun ba su suma annabcin ai mun ba annabi ibrahim mun ba dan shi yaqub ko mun ba dan shi isma'il mun ba ma dan shi ishaq duka annabawa ne ko ba haka ba sannan ga annabi yusuf jikokinsa da family annabi ran duk mun ba su annabci me yasa can ba a ce kala ba me yasa can ba a yi hasadan ba sai da muka zabo annabi muhammad daga cikin laraba abun zai tada su so nawa aka bada annaba nawa aka yi a cikin su annaba nawa aka yi a cikin annabi ibrahim kakansu annabi ishaq annabi isma'il annabi yaqub annabi yusuf da ƴaƴan abin da su banu isra'il duka annabawa na muka ba su laraba kuma don mu zaɓo annabi muhammadu mun bayar shine abin tada wuya shine abin hasada Allah ya ce to in za su yi hasada masu tuna fa kad ataina ala ibrahim alkitaba ko mun ba wa iyalan familin annabi ibrahim annabcin nan wal hikmata da abin nan hikima wa atainahum mulkan aziman mun ba su mulki mai girman gaske to me na damuwa me na hasada ma wani inji Allah yake tambayan su to su da muka ba su attauran ma faminhum man amana bihi cikin su yan kadan ne ma suka yi imani da attauran wa minhum man sadda anhu cikin su akwai wanda suka juya ma attauran baya suka juya suka kafurce ma to Allah ce wa kafa bi jahannama sa'ira waɗannan mutanen wutan jahannama ta ise su kuna ba su da wani sakamako sai wutan jahannama jahannama ta ishe su riga da wando da komai tunda sun ce su ƴan taurin kai ne tunda sun ce su ƴan suna kalubalantar Allah tunda sun ce su ƴan cin amana ne masu ɓoye abinda Allah ya saukar to jahannama kai ta ishe su wando da riga ina fata an gane ko na'am إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت بدلناهم غيرها العذاب إن الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا to sai Allah maɗaukakin sarki ya alkawaranta ma kafiran da suka kafurcewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan da suka kafurce masa da su ɓangaren laraba wanda aka aiko shi a cikinsu suka kafurce masa da duk wani wanda ya kafurce annabi sallallahu an yi generalizing gaba ɗaya wanda suka kafurce annabin Allah ya ga abin da ya alkawaranta musu ya ce innan ladina kafaru lallai haƙiƙa waɗanda suka kafurce bi ayatina da ayoyinmu shine zuwan Muhammad sallallahu aya ce alqur'ani aya ce to wanda suka kafurce wa Muhammad sallama da abinda ya zo da shi na alkur'ani da abinda ƙur'ani yake ɗauke da shi da kuma shari'ar da ta zo cikin alkur'anin Allah ce saufa nuslihim naran tabbas za mu shigar da su wutan jahannama duk wanda ya mutu yana mai kafurcewa annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wuta za shi kawai kai tsaye kullama nadijat juluduhum idan aka sanya su a wutan to mu tsaya fa khalidi mu sani fa khalidina fiha za su dawwama a cikin wutan ne babu ranan fita kawai to idan suka zauna a cikinta suka kone suka kone kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatan jikinsu ta kone ta kone ta bushe har ya zamanto ba sa jin zafin to baddalnahum juludan ha sai mu sake halitta musu wata fatar kuma liyadhuqul azaba domin su dandani azabar da kyau inna allaha lalle allah kana azizan ya kasance wato mabuwayi ne hakiman mai iya hukunci anan malaman tafsiri suka ce da hadisai sun ce mutum ba a yanda yake ba za a sashi aljanna yanda muke din nan da kankantan jikinmu da yanda muke din ba a haka bane ba za a samu aljanna haka nan makafiri a yanda yake din nan da girman shi ba a haka bane fa za a sashi aljanna za a sashi a wuta saboda mutuna wutan jahannama din nan fa tafi wannan ta duniyar tamu sai da aka wanke garwashi aka ɗauko sai da aka sanya shi a teku teku teku teku tukuna ya ragu aka muke iya amfani da wannan wutan da muke amfani da ita a duniya yanzu misali kaman ka ɗauki kendir kendir na cin wuta ko kuma ka je a jakuta ka ce za ka ƙona sauro a wajen ka kamo sauro da girman din nan da Allah ka sa shi kafin ka sake shi ya je can cikin wutan da Allah ba za ka je yayi yi fas ba eh hayakin ma kawai da zai tare shi ma ya ƙona shi to kaga ai wutan bata ƙona shi yanda kake so ba kenan saboda haka jikin kafirai da muke gani a nan a yanda suke a yanzu ba a haka za su shiga jahannama ba za a girmama jikin ne fiye da yanda kake tsammani a wani hadisi an ce haƙorin kafiri kawai ya kai girman dutsen uhudu haƙori guda ɗaya haƙora nawa ne a baki na'am to girman duwatsun uhudu talatin da shida ne a nan bakin ya zai kasance da zai ɗauki duwatsun uhudu har talatin da shida bakin ya zai kasance kenan fuskan mai bakin ya girmanta ya zai kasance kenan gangan jikin mai wannan bakin ya zai kasance shi yasa aka ce daga kafaɗan kafaɗan ɗan wuta daga wannan kafaɗan zuwa wannan kusan tafiyan shekara saba'in ne to saboda haka za a girmama jikin wato yanda in wutan ta shige shi ta kama kaga kaman yanda wutan daji yake ci ana kona ta to amma idan ya shiga a haka yanda yake a karamin shi ana jefa shi a jahannama hayakin jahannaman kawai kafin ya je can asalin wutan ya yi melting ya narke ba zai konu yanda ake so ba ina fata an gane to za a kambama jikin a girmama shi shine malamai suka ce fata fatan jikin dan wuta kawai zira'i saba'in ne kawai ka auna zira'i haka kana tafiya sau saba'in shine kaurin fatan jikin kafin ka huda kaga ai wutan za ta ji daɗin kamawa ta ci to idan wutan ta kama ta bazama kawai ci take yi kawai yayin da fatan ta ƙone ta narke malamai suna cewa idan fata ta, ta mutu ta ƙone ta mutu za ka ji ko ka taɓa wajen ko ka taɓa wajen mai jikin baya filin yanzu idan ka je wajen likitoci misali ana gwada cewa ka yi paralyzing ko ba ka yi paralyzing ba za ka ga suna ɗan sossoka za su ɗauko allura suna ɗan sossoka a jikinka kaka su ce kana jin zafi ka ce a'a su soka su soka a ɗauko ta ‘yar guduma a rika dukan ƙwabrinka haka a ce kana ji ce banjin komai a ce ka yi haƙuri kawai jikinka ya mutu amma idan fatan tana akwai tana da lafiya ana ɗan haka za ka ce wayo amma idan aka sossoka aka kana ji a kana ji a kana ji fatar ta mutu ne to wuta in ta ƙona waje ya mutu to mai fatan zai dawo baya filin to sai a yi sauri immediately idan fatan ta ƙone yanda kawai in ta mutu ɗin kafin a ce wani ɗan less than second an canja maka wata fata kuma ɗauke da jini yanda azabar kuma sai fatar ta da fresh yanda azabar za ta samu saduwa da juna ba za a samu wani ɗan interval ba ko da ƙasa da second ɗaya ba za a samu wata ‘yar tazara ba fatan tana ƙonewa tana mutuwa automatically kawai kafin ka fara majin ba azaban ma wata sabuwar fata ta dawo kuma don a samu azabar kawai kullun ci gaba take ba yankewa babu rabuwa da kai kawai to shine kullama nazija juluduhum baddalnahum juludan ghaira haliya zuqul azab duk lokacin da wannan fatan ta kone ta narke ta expiring to sai ai sauri kawai a halitta wata sabuwar fata mai manufar liya zuƙul azaba domin azabar da ɗan wutan ke ɗanɗana ta ci gaba ba tare da an samu ɗan tazara ko da na ƙasa da sekon Allah rufa mana asiri inna Allah lallai shi Allah kana ya kasance azizan mabuwayi ne Mai mabuwayi wanda ba wanda zai iya gagaran Allah yanzu misali idan kana da bera a ɗaki ka kawo magani ka sa ka sayo bom ka sa ka sayo irin na eh, na kifin nan da ake sara ka sa kullun suna nan ka ce kai ni yanzu bera na sun me sun buwaye ni sun sun overpowering naka kawai to shi Allah mabuwayi ne yana overpowering kowa Allah zai buwayi kwa in kace taurin kai ne da kai kai mara ji ne mara ladabi ne kai kaza kaza ne to sai Allah ya buwaye ka sannan da Allah irin buwayen da yawa kafirai inna nan yama mu yaso ya sanya su a wuta da Allah wannan hukuncin bai dace ba to shi yasa Allah ce inna lakana azizan hakiman Allah mai iya hukunci ne sai ya zaɓo wuta yasa ita ce makoman kafiri mai tsaurin kai mara ji in ka kalli kafuri da ɓarnansa da ta'asarsa sai ka ga gaskiya tanada mai wutan nan da aka yayi daidai in ka ga mumini da imaninsa da gyaransa da alkhairinsa ka kalli inda Allah ya tanada masa shine aljanna sai ka ga wannan abin ya maka daidai dama sakamakon mumini a ce yana aljanna sakamakon kafiri fa wuta kawai wuta kawai ta dace da shi in ka kaga ta'asarsa a bayan ƙasa in ka ga ɓarnan kafiri in ka ga ta'addancin kafiri ko kai ne aka kaci ka kama wani sai ka ga to me za ka masa ma ka huce in ka harbe shi faraɗe ya mutu kaman baka huce ba ko ba haka ba sai ka ce to ko in. a tafasa man gyada a rika diga mai ana tsoma shi kadan kadan kadan ai man gyada wuta ne ai man gyada wuta ne to sai kaga wutan jahannama da aka ce din nan sai kaga jaza'an wifaqan ne sakamako ne da ya dace da irin ta'asarsa idan kaga aljanna kaga mumini sai ka ce shi ma jaza'an wifaqan to lalle Allahu din hakimun ne wanda ya iya hikima yana akwai hikima a lamuransa sannan kuma ya iya hukunci da ya hukunta wa kafiri wuta ya hukunta wa mumini aljanna ina fata an gane ko to yanzu mun ji sakamakon yahudawa da kafirai da masu ɓoye abinda ah, abinda Allah madaukakin sarki ya saukar musu sai mu zo waɗanda suka yi imani da annabi Muhammadun su kuma suka miƙa wuya suka rike shi suka rungume shi suka rike abinda ya zo da shi na alkur'ani da shari'arsa me su kuma Allah ya tanada musu sai Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da wannan manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da abin da ya zo da shi suka yi imani da alkur'ani sannan wa amilus salihati suka yi aiki kuma da alkur'ani ba wai yi imani da alkur'ani yana gefe kana gefe ba yawa ƙur'ani in yace kaza haram ne to a ga lalle kana implementing nashi kana nesantan duk abin da ƙur'ani ya hana idan ƙur'ani ya ce kaza halal ne a ga kana aikatawa tawaye mudu ba kyau a ga kana nesantan tawaye mudu cin riba ba kyau ya zo a ƙur'ani e eh, a ga kana nesantar riba shan giya ba kyau ya zo a ƙur'ani e eh, a ga kana santan giya zina ba kyau ya zo a ƙur'ani e eh, a ga kana santan zina shi ne allazina amanu ka imani da alƙur'anin wa amilu salihati kuma kayi aiki kayi implementing din alkur'anin din a rayuwarka to Allah ya ce iri waɗannan mutanen sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su jannatin ba jannatin ba jannatin in plural form za mu shigar da su waɗansu gonaki gonaki gardens eh tajiri cikin gonakin akwai tajirimin tatihal anharu akwai koramai suna gudana a ƙarƙashin wannan gonakin ba sai an sha wahala an shayar da gonakin da ruwa ba ba sai an jona ba an tona dam an je an bullo da hanya ruwa na gangara yana shayar da su ba no automatically an yi wayarin din koramai kawai a ƙarƙashin waɗannan gonakin wanda kuma jijiyoyin waɗannan gonakin eh, bishiyoyin aljannan suna samun sharuwa direct daga waɗannan ƙoraman to za su shiga ciki gonaki ne kawai sai ginin gidanka da za a yi shi ne ga gidanka na aljannan kana fito kuma ga gonaki kawai a gidan shi kenan shi ne dama za ka gani manyan mutane su ma in suka ɓace a cikin gari wai sun je hutu gonansu in ka je gonan sai ka samu an yi gini a ciki an sa mangoro a nan an sa lemu a can an sa fiya a nan can kuma an sa kaji wa lahami ɗairin kenan an sa ‘yan kaji a can tattabaru a can can kuma ana noman kifi ne an buɗe dam ana noman kifi da menene can kuma waɗansu zabi ne can makwalwa ne can kuma abin eh, ɗawisu da su wannan eh, jimina ko ba haka ba sai ‘ya'yan itace kala-kala sai ya zo ya zauna fito da yar kujera nan kuma an buɗe wani gu ruwa kawai inda yake gudana a ce ya je hutu wajen na sati kaza zai dawo ai ta feshin magani ma malam ma waɗannan bishiyoyin to ka gani shi ma ya je gona ya huta kenan ba surutu ba wanda zai dame ka ba karan mota ba titi a wajen kowa a wajen to shine aljannan ma ita ma gidanka ne sai gonaki wanda za ka yi tafiyan shekara 500 kawai baka kure su ba komai akwai a ciki mala ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar ku duba inda yafi na duniyan ma gaba daya can akwai korama gaba daya tana malala ta zuma a cikin taka gonan ka gani sannan akwai korama ta ruwa mai kyau yana gudana sannan kuma akwai korama ta giya kawai yana gudana akwai korama ta nono suna gudana sannan ga 'ya'yan tsuntsayen ga naman ga komai ga shi nan to Allah ya ce da wannan ne za mu sakantawa 'yan aljanna kaga ka shiga aljanna ga gonaki ga ruwan sha ga zuma ga nono ga giya ga 'ya'yan itace kala-kala ba iyaka ga naman tsuntsaye ga menene ga gida ga shi an yi fonishin ɗin shi sai mai kuma Allah ce lahum fiha azwajun mutahharatun sannan mu aje musu mata kuma a ciki kaga shine tajri min tatil anharu khalidina in ka shiga har abada ba leƙowa waje ba leƙowa har abada kawai baka tsufa baka canja kala eh sannan kai ma za a canja halittanka yanda aka canja na dan wuta yaje can yanda wutan ta dace da shi kai ma sai a girmama jikinka zira'in kafa tsawon kafa zira'i 60 fa zira'i shine daga gwiwan hannu zuwa ƙarshen yatsa ta tsakiya din nan a auna haka ɗaya biyu sai an kirga 60 tsawonka zai wuce wancan kofan ko to tsawonka kenan ustaz ya kenan na fata gan daidai tsawon annabi adam kenan haka hadisai suka nuna daidai tsawon ubanmu annabi adam haka za a mai da mu sannan kalan jikinmu iri ɗaya irin na annabi adam kamanninmu iri ɗaya kuma kamanninmu iri ɗaya amma duk da wannan kamannin kasan wancan wane ne wancan wane ne kana hango shi kasani ina fata an gane shi ma menene hikiman girmama jikinmu saboda in ka tashi cin ni'iman aljannan ka loda ina fata an gane domin in ka shiga aljannan da wannan dan cikinka haka wanda dan plate daya plate daya na shinkafa da wake ya cika cikinka to ba za ka more aljannan bane yanzu ka je misali in za a sha ruwan nan yanzu in nan dama azumi ke taɓa mutum bayan la'asa to yanzu in nan wani yana can yayi tagumi yana ganin idan aka hada masa kofin shayi da na kunu aka hada da kankana da gwanda da ayaba eh, da cincin da farfesun kaza duk yana gani a zai iya haɗiye su amma ana shan ruwan nan ta sha kofi ɗaya na ruwan sanyi sannan a baka kunun tsamiya kofi ɗaya to Allah sai ka gaga a barba kana kallanta ba inda zaka ka sa wallahi ga wani kwai da chips da plantain a can gefe an dan sa miya bayan da in ba inda zaka ajiye shi shi yasa idan aka gayyace ka wata walimar he ka ji haushi kai ka, kana so a dan kauce ka iddi ba a leda amma kana jin kunya irin safi yourself din nan an ajiye wannan nan wannan nan wannan nan wannan nan sun yi layi kai kuma ka dan taba wannan ka dan ka taba kafin ka je kan wancan ka koshi kawai sannan ka zo nan ga fruit ga ayaba ga su lemu an yayyanka ga wani eh, eh, fruit salad a can ga wani irin abun nan soyayyun kaji ga farfesun kifi wanne ne za ka ɗauka sai kaga ka ce kana jin haushin walima ma bayan ka ƙoshi ina fata an gane to shi yasa waɗansu suke ɗiba su ce an jima can zan ci imana yanzu ba vacancy inda zai sa to aljannan ba a son ka shiga da wannan ciki karami haka ana son idan ka sa abubuwan da aka jera maka a gaba kowanne sai ka cinye shi ya samu inda ya zauna shine cikakken ni'ima kenan ina fata an gane ko to wannan shine Allah ubangiji ya sanya mu a ciki to an sanya ka aljanna komai an maka har abada sai Allah ya ce lahum fiha sai Allah ya ce sannan yan aljannan kuma suna da wani ƙari su ne azwajin waɗansu mataye da za mu ajiye musu a cikin aljannan mutaharatun tsarkakakku tsarkakakku matan su ne hurul ini matan aljanna kenan wanda Allah ne ya halicce su da hannunsa ya sa su aljanna ba su taɓa ganin wani mahaluki ba sai kai ɗin nan Randa za ka shiga aljanna idan Allah ya kaddara maka shiga aljanna to suranka ne ka ne aka yi programming a cikin menene memory nata ba ta san wani ba gaba ɗaya in ba kai ba duka wani sako da kwakwalwanta da ta zai kawo ya kama kai ne kawai ta sani kai ne aka yi programming a cikin kwakwalwanta ba ta san wani mr a ko mr b ko mr c ba kai ne kawai ta sani kai ne a iya tunaninta kai ne a iya kwakwalwanta a yi programming ɗinka ne kawai a cikin kwakwalwanta da zuciyarta ba wanda ta sani sai kai idonta ba wanda ta sani ya ɗaga ya kalla sai kai kai ne kawai a mayan ɗinta ina fata an gane ko to a shine A matan da Allah ya halitta kenan kuma da sunanka da structure ɗinka da komai ɗinta da fuskanka da komai ɗinta tun ba ka je aljanna makana duniya yana makale in kai ɗan aljanna ne to yana ta kawai saboda haka kana zuwa kana a ana kiyama kana shiga aljannan sai ka ga ta tare ka irin wanda ta san ka tun shekara da shekaru saboda ai kana komai ɗinta ai programming ɗinka a cikin kwakwalwanta kai kawai ta sani ina fata an gane ko sai ka tare ka manzo Allah salsala ya ce wallahi ɗayan ku idan aka sake shi aljanna ka sai yanzu in ka je hotel ka sauka za ka sauka hotel ai ma'aikacin hotel ne zai zai jagorance ka ko ya oga we are welcome ya rike jakanka ya rike mukulli ya ce ka biyo shi a hauhawa na ɗaya na biyu na menene ayi wani can lungu ka bishi ka bishi ka bishi shi a ce this is your room a ce ga ɗakinka ko ba haka ba ne ake a hotel yawa wanda zai kai ka masauki ya jagorance ka amma manzo Allah sassala ya ce ɗan aljanna ya fi kowa sanin lungun da zai biya je ɗakinsa fiye da yadda ka san gidanka a nan duniya so idan ka je ƙofar aljanna sake ka kawai za a yi mala'iku dai su maka barka da zuwa kawai wal mala'ikatu a menene wal mala'ikatu yusalluna alayhi ko eh, na'am yadkhuluna alayhi salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma kawai za su zo suna congratulating na sanda zuwa kai sannunku da hakuri a duniya kai sannunku da kokari sannunku da yiwa Allah ɗa'a. madalla da masaukin da kuka samu daga nan fa in an sake ka a ƙofar aljanna ka shiga to kama hanya kawai zakai kama hanya kawai ba zancen wai bari ka duba nan gidan nan baka za a ba nan bane ba nan layin bane ba nan bane nan baka za kana duba ina yanda an sake ka daga nan kawai ka san gidanka a nan ba wanda zai gaidin naka ko to haka manzo Allah ya ce ka san dan aljanna ya san gidan shi da yake cikin aljanna fiye da yanda ya san gidan shi na duniya haka ne sannan in kai bako ne a nan duniya aka kai ka gidan wani kasan sai ka zaga to ta ina tole yake kai ta nan ne ta ina ne bedroom yake ta nan falon ma gidan ma sai an nununa maka amma kana dira aljanna kasan inda zaka tasan ma gidan kowane lungu kasan me a wajen kawai kasan inda zaka tasan ma kawai sai dai can ba toilet ba wajen wanka ka cire wannan ba kitchen ka cire wannan kawai na fata an gane ko to haka al'amari yake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to matan annabi sallallahu alaihi Allah ya kira su mutahharatun tsarkakakku bi ma'ana ba sa al'ada karshen tsarki kenan da tsafta a ce matan ba ta al'ada ba ta jinin biki ta kenan kaga babu wani karni tare da ita irin na jinin al'ada menstruation menene sannan ba ta fitsari kaga ƙarshen tsarki da tsarkaka da tsafta kenan sannan ba ta bayan gida kaga karshen tsarkaka da tsafta da abin nan kenan ba ta waɗannan abubuwa gaba ɗaya har ila yau sannan babu zufa ko warin hammata a nemo anti-deodorant a ce za a ɗan goge menene a ɗan fesa menene babu kawai wannan sannan an halicce su ne da wani irin zinari manzo Allah ce kana hangon wato bargon ƙashinta. bargon da yake cikin kashinta kana hangan shi ta waje in kana tsaye kawai saboda irin haske da suke da shi kawai ina fata an gane ko sannan wannan tsarki na menene kuma tsarki na jiki kenan ba sa majina ba sa zubar da yawu ba sa fitsari ba sa bayan gida ba sa al'ada ba sa biki ba sa zufa ba sa datti ba sa komai ɗaya ke na wannan shine tsarkaka ta waje sannan tsarkaka ta zuciya kuma to zuciyansu tsarkakakke ne babu kowa a cikin zuciyansu sai kai zuciyan ba ta tuna kowa sai kai saɓanin matanmu a nan ina fata an gane ko kuna kwanci a gado ɗaya amma tana tana chatin da wani hi sweetie hi menene tana haka da ka zo a tura wayan a ƙarƙashin filo kaga babu tsarkaka ta zuciya ba kai kaɗai ba ne ba kai kaɗai ba ina fata an gane kana fita tana chatin da wani tana facebook da wani tana twitter da wani tana whatsapp da wani tana kaza da wani tana kaza ana exchanging ƙarshen ta ma ta ɗau jikin ta ma ta tura mai kaga wannan ba tsarkaka ba trust ba tsarkaka sannan ka fita da ita kasuwa wai kun je ka mata cefa ne ka saya mata wannan ka saya mata ka kullo ka abin nan tana nan tana kallon wani wataƙila kana can ma kana tambata a ɗauko wannan ta sauri ta yi exchanging waya da wani namban waya ta gani tana ce ina ma da wannan ne mamiji na wannan muje dai na fata an gane ba tsarkaka to su masu tsarkakakun zuciya ne wajen son ka da kaunanka babu wani kawai bata ma taba gani wani ba in ba kai ba to sannan ga kuma tsarkaka ta irin wannan kuma sannan ga tsafta to Allah madaukakin sarki yace irin matan da zamu ba wa yan aljanna ne kin sannan wa nudkhiluhum mu shigar da ‘yan aljannan nan zillan wata irin inuwa ita aljanna ba rana ba ce za ta buɗu fa irin wannan rana ta yi ta dukanka ta yi ta dukanka ta yi ta dukanka kana neman inda za ka zauna ka huta inuwa sannan ba duhu ba ne babu rana babu wata mu sani saboda tun lokacin da aka yi girgizan tashin kiyama din nan Allah ce nujumu tumisat duka sun ɗauki. wa idal kawakibun kadarat duka sun fado sun tuttuge sun tafi idza shamsu kuwirat ranan ma an tafiyar da ita babu ita babu ma haskenta duka sun tafi to wato wata irin weather ce a cikin aljanna haske ne wanda ba mai cutarwa ba babu rana babu abin nan wato wajen dai moderate haka yanda jiki yake so bai son ƙarin haske bai son ƙari sanyi a haka yake moderate manzo Allah sassala ya ce in kana cikin aljanna ba ka gane dare ba ka gane menene rana haka kawai ake saboda sai fa ka gaji ne kake bacci aljanna fa ba bacci ha ba bacci nan ne ake aka sa mana bacci don ka ci kwakwa da rana ka wahala ka wahala ka zo ka kwana ce waje annan nahara ma'ashan waje annan laila libasa waje anna naumakum subatan mun sanya kawai baccin ku ya zamanto hutu ne na gajiyan da kuka ɗebo da rana wajen neman halal da neman wajen da neman abin rayuwa aljanna babu wannan ba bacci ba bacci sannan babu abin nan manzo Allah sassala ce yadda za ka gane da yanzu rana ne a duniya yanzu da dare ne akwai waɗansu ‘yan labule sirara haka transparent shara-shara in kaga an ja su an sake su to ana so a nuna ma da yanzu a duniya fa dare ne idan kaga an ja su haka an kwaye su ana so a nuna maka da yanzu a duniya fa wayewan gari ne amma da jansu da rashin jansu duk baya canja me duk baya canja yanayin ana maka ana dan indicating ka gane kawai da yanzu a duniya rana ne da yanzu a duniya abin nan ne kawai ina fata an gane ko to haka kawai aljanna ta saboda haka babu azumi babu zakka babu sallah babu haji babu menene babu komai babu karatun alkur'ani a ciki babu komai sai hutawa kawai kan hutawa hutawa kan hutawa kawai a yi ta ci ana sha jiddun wa abadun da'iman babu ranar karshe. sakamakon 'yan aikin da kai a shekarun 'yan kaɗan a duniya ne zai baka rayuwan da bata da ƙarshe a gobe kiyama ina fata an gane ko to Allah ubangi ya samu dace na'am wa nudkhiluhum sai mu shigar da su zillan wata irin inuwa zalilan mai inwantarwa yes akwai inuwan da baka baka jin inuwan ma in ka shige ta tana cikin inuwan ma amma ta farfasa ma take kamar yanda Allah madaukakin sarki ce wa zillin min yahmum yan wuta za su ga wata irin inuwa a wutan jahannama amma inuwan kanta ma azaba ne to amma wannan inuwa ce wanda take menene inuwan inuwantar da mutum wannan shine sakamakon waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a da biyayya suka karɓi saƙon manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam za mu dakata a nan gobe kuma za mu shiga hukunce-hukuncen amana amana idan aka damƙa mutum amana za mu ji abinda Allah ya faɗa game da ita da fatan Allah wani ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

ta alhamdulillahi a neman taimako ba laifi ba ne idan ka zo ka fayyace muka ji bayaninka muka ji komai naka ba laifi ba ne saboda haka sannan kuma akwai neman taimakon da masallaci ke iya shi jama'a ke iya shi akwai neman taimako da ba za a iya ba sannan kuma akwai taimakon da ake tabbatarwa eh lalle bukatar ne amma taimako irin bara na sana'a na makamantansu wannan ba ma bari shi mai da bara sana'a da makamantansu akwai taimako akwai bara ina fata an gane ko to wannan sana'a ce guda biyu bara ta sana'a ba ma abin yanzu mutum ya zo ya same mu nan wannan ya zo yau ya ce za a yi wa shi aure a haɗa mata kayan ɗaki ina za mu iya eh wani ya zo da safe wani ya zo da rana wani ya zo akwai abinda ba za mu iya ba wani ya tattaro ma ƴaƴansa ya zo ya ce wani yana university wani yana primary duk an kore su a makaranta ba littattafai ba uniform ba school fees ina za mu yi producing in waɗannan kuɗin eh, ka zo yau ka zo gobe ka zo abin nan disan mutumin da ka samu yau shine wanda ya zo jiya ya samu shine wannan ya zo ya tarar shine wanda ya zo tarar ina za a iya sannan wani zai zo ya ce maka ga gidanan dubu ɗari biyu na haya yanzu yanzu an bashi notis yanzu yanzu zai ce maka an bashi notis za a fi da shi yanzu yanzu ga takardan iyalan shi suna cike ina za a haɗa ma dubu ɗari biyu yanzu yanzu ka faɗa ka dawo yau ka dawo gobe wani ya zo wani ya zo jibi wani ya zo abin nan sannan abu na uku za ka taso daga wata anguwa can a inda akwai al'umman musulmai akwai masallatan juma'a wajen goma kake to su ka zo nan in bukata ne menene nan wancan yan uwa da suke can da masallaci ba za su dauke maka ba he ka tsalla ko ka zo nan to wani ya ce maka daga bardarawa wani ya ce maka daga barna wani ya ce daga kaza wani ya ce daga ce mu ce koma gun yan uwa musulmi ka ne ma anan a'a je ka can saboda duka dai bukata bukata yan uwa yan uwa ne to wannan shine akwai abinda za a iya akwai abinda ba za a iya ba akwai wanda kawai ya zamanto musu sana'a na fata an gane akwai abin da ya zamanto musu sana'a wannan duk ba ma barin iri wannan kullum a tashi fi sabila kaza kaza wannan mun hana anan nan mun hana da taron mutum a zo a zauna a wuni a nan mabarata mata da babu provision na toilet babu provision duk mutumin da zai maka awa goma a waje zai bukaci fitsari ko ba haka ba zai bukaci inda zai bayan gida to idan mutu ya zai gangami aka yi kaka gida a nan 10 hours ana zuwa ana abin nan an maida nan wajen barat waye musu provision na toilet wa musu provision na fitsari hai a tashi a yi fitsari a gefe-gefen masallaci kawai don wane yana bara duk iri waɗannan ya kamata mu fahimci tsafta a musulunci inda yake da nan ana fitsari a nan waje ɗin nan da nan da ba za mu iya zama a nan ba wani zai ya laɓe a nan ya maka bayan gida ya tafi abin da mai bara to in za ka ba mutum inda zai zauna dindindin ya mai da shi wajen sana'an shi za ka yi providing masa toilet za ka yi providing masa inda zai fitsari za ka yi providing masa abubuwa daban-daban waɗannan su ne da fatan Allah ubangiji ya samu dace yawa a zahar na'am na'am to yayi karin sura zai yi ba'adi kenan ya yi karin sura zai yi ba'adi to dan su malamai da suke gani wannan ba kari bane da ma mutum zai abun nan amma duk idan aka koma ka'idan man na wa zada ko kuma man zada wanda yayi kari wani abu sanye da ba'ad salam wannan babu lafiya yayi ba'adi da da da da shi abin da zai da ya yi to abinda ake so dai abinda zai kosar da shi abinda zai kosar da shi shi zaka bashi in kuma zaka bashi danyen abincin ne to mudun nabi zaka bashi wannan shine bayani Allah ji kan shi da rahama

A'a ya ji kiran sallan dai in akwai masu kiran sallah wannan shine almuta'araf alaihi shine urfinmu shine da muka sani mutum bai sharuwa sai ya ji kiran sallah saboda haka sai ya jira sai an kira sallah Malam da sun yi ce da za su yi in ka ce Allah kare mu daga sharrin shi ma ya yi addu'a ce ai Allah ka kare mu daga sharrin shi addu'a ce ko sai an maida ita larabci ina fata an gane ita addu'a idan ka yi ta da hausa ita ce da larabcin yanzu idan na ce misali mutum ya rasu na ce Allah ka gafarta masa ka ji kanshi ka masa afuwa ka sanya shi aljanna ka kare shi daga azaban kabari da fitinan kabari da azaban jahannama ka sanya shi aljanna ɗaya ne da wace Allahumma gafir lahu warhamhu wa afu anhu wa afihi wa adkhilhu aljannata wa ajirhu min adhabil qabr min adhabi jahannama ko ba haka ba shine eh ka samu an je ta aziya a ce kai sannun ku wala Allah gafarta masa Allah jikan shi Allah sa ya huta Allah kyautata sa Allah sanya shi aljanna Allah yi albarka ga abin da ya bari Allah kyautata namu karshen kai sannunku sannunku a ce a ce jama'a mu yi salati ga annabi Allahumma gafir lahu Allahumma arham sai a maimaita abin da aka faɗa da Hausan kuma shi wancan ba addu'a bane saboda da Hausa ne yanzu kuma za a kawo da harcen da ba a ji shine addu'a na fata an gane duk addu'a addu'a ce da za a ce Allah baya karɓan addu'a mai addu'a sai da larabci to da ina jin wanda Allah madaukakin sarki za samu rahamar Allah kuma kaɗan ne kaɗan ne da rahamar Allah ta zamanto takaitacciya ba ta zamanto yalwatacciya kamar yadda Allah ya faɗa ɗin ba ina fata an gane yanzu kana nufi in ka cuce na ce Allah ya isa Allah saka mun ba yi ba sai na ce sai na faɗa da larabci kana nufin Allah ya isa ba addu'a bai ba za ta kama ka ba na'am kana nufi in ka cuce wani ya ce ban yafe ba Allah ya bi mun haƙƙina kana ji ba addu'a ba ne eh ne ba wai sai an maida abu da larabci ba wannan shine to Allah ubangiji ya saka mata da alkhairi su kuma masu musulunta tsakani da Allah Allah ya kawo su yawa don sun dan sa zuwa nan din a aje musu irin wannan abun a fahimci akwai waɗansu biyar da da suka zo nan ko wata shekara aka yi ta wata irin kabbara ma malam muka ajiye su aka hada kudi aka ce a sa su a islamiyya ayi kaza ayi kaza mata suka ji suka ce suka dauyi hijabi aka hijabi daga sama har kasa mamala duk duk bogi ne duk bogi ne suka ta sa prejo a basu kudi na muka ce a islamiyya za ku shiga da shi aka yi sai muka fahimci waɗansu mutanenmu bari in ga muku waɗansu mutanenmu ne suke haɗa baki da irin waɗannan 'yan matan mutanenmu Yesu eh, su ce to za mu kai ku masallaci mu goye ku mu kai ku a mashin ku shiga ku ce kun musulunta abinda aka tara da abinda aka samu ga percentage ɗinmu wallahi abun mamaki abun mamaki ga abinda za a ba su nasu kasan sai su yaga musu su su tafi kuma yawanci ma yan matansu ne da suke shashanci da su su zo nan su je can su je can abinda aka tara aka bayar na kuɗi da menene sai su kai musu sai su ɗebi nasu kasan sai su bar musu to nan suka yi suka yi su ci kudin nan ya gagara suka yi suka yi eh sannan suka ce an ba su kudi an hana muna cikin magana sai mu ji an buga musu waya kar kyar kyar muka ce kai waye mai buga wayan nan su waye muka karba muka buga ya to ina kuke ne ina kaza kaza muka sa a speaker <laughs> wallahi a haka nan har yau ba alamansu yau ba alamansu Allah ubangi ya kawo masu tsakani da Allah da musulunta tsakani da Allah mu in ka zo kace mana kalmar shahada za mu baka ita in ka ce mana kai musulmi ne za mu taimaka sai umar ya ce mun yadda a cuce mu da sunan Allah in dai da sunan Allah ka bullo mana ka rantse ka nuna kayi sai umar yace mun yadda a cuce mu da sunan Allah din amma in muka gane ba za a sake ba waɗannan abubuwa sai a hankali اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Allah ka ba mu ka ba kasan mu Najeriya zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki ya Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sanya adalci ga shugabannin da ka dora ragaman jagorancin mu a hannunsu Allah ka musu albarka Allah ka musu muwafaka Allah ka ka ba mu zaman lafiya da karuwan arziki shugaban kasa Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka masa albarka Allah ka masa kyakkyawan jagoranci makiya wannan ƙasan Allah ubangiji mu ro'e ka ka magance mana su sojojinmu masu albarka masu ikhlasi Allah ubangiji ya musu albarka da dukkan jami'an tsaron mu masu ƙoƙari fa shi dare da rana don ka zaman lafiya da kare dukiyoyin jama'a da rayukansu Allah ubin ya taimaka musu ya musu albarka masu mummunan manufa a cikinsu Allah ubin ya dakushe su ya mana maganin su gaba ɗaya yan kwa masu karatu a waje Allah musu albarka ya kare mana imanin ya taimaka musu marasa lafiya Allah ba su lafiya masu sana'o'i daban-daban da harkoki Allah ubin ya musu albarka mata masu ciki Allah ubin ya sauke su lami lafiya masu bashi Allah ubin ya biya musu bashi masu fama da haya Allah Allah ba su gidajensu yan uwa da suka ɗauki nauyin waɗannan wa'azuzzukan da dukiyansu Allah ubangiji musu albarka mu din da muke haduwa Allah sa mana ladan amiza ne masu kemara Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya hada mu a ladan gaba daya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh